This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol FM sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Kabiru Fage muke farin cikin jan ragama shirin na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugabannin gwamnatin riko a Ukraine sun bayyana sunan babban jagoran 'yan hamayya domin ya zama sabon prime minista. Hukumar ayyukan binciken sararin samaniya ta Amurka ta ba da sanarwar gano wasu sabbin taurarin duniya ta wata da suka sha bamban da duniyar da muke ciki rahotanni kwana cewa shugabannin gwamnatin riko a ukraine sun bayyana sunan babban jagoran 'yan hamayya domin ya zama sabon prime minister kalin labaran kenan gwamnan jihar adamawa ya ce da wallaki yadda mayakan kungiyar boko haram ke keta duk waɗansu matakan tsaro su kai hare-hare muna da rahoto Yau kuma aka kaddamar da bikin cika shekaru 100 da haɗewar yankunan Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya. Za ku ji shawarwarin da shugabannin ƙasashen duniya suka gabatar a wannan taro. Kamar yadda muka saba, jima'i Ali za ta shigo da shirin sai bango ya tsage amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga labarin duniyar. Shugabannin gwamnatin roko a Ukraine sun bayyana sunayen babban jagoran 'yan hamayya asinin yasuk sabon firayim minista sun bayyana sunansa ne a wani gangamin taron jama'a yau laraba a birnin kip ana kuma kyautata cewa majalisar dokokin kasar za ta yi muhawara da kada kudurar amincewa da shi gobe alhamis mr asni na samun goyon bayan yammacin turai kuma tsohon ministan harkokin wajen ukraine ne ya kuma rike matsayin ministan tattalin arzikin ƙasa. yanzu babban aikin da ke gabansa shine ta hana tattalin arzikin ukraine faduwa kasa warwas bayan shugaban amurka ta white house ta fada sanarwar ba da cikakken goyon baya ga sabon prime ministan na ukraine hukumar ayyukan binciken sararin samaniya ta amurka nasa ta ba da sanarwar cewa ta gano wasu sabbin taurarin duniya wata guda 715 da suka bambanta da duniyar da muke ciki masana kimiyyar taurari sun ce yawan taurarin duniyar da aka sani yanzu dai sun ninka har sau biyu sun kai kimanin 1,700 suka ce sababbin duniyoyin da aka gano na cikin fasali mai kama da fasalin duniyar da muke ciki inda suke zagaye wata babbar tauraruwa gefe ɗaya kuma masana kimiyyar suka ce daga cikin sabbin taurarin duniyoyin da aka gano akwai alamar ruwa amma masana kimiyya suka ce ba su da cikakken bayani game da sababbin taurarin duniya ko kuma kuma ba za su iya bayyana cewa ko ɗan adam zai iya rayuwa a wurin ba shugaban gwamnatin riko a ƙasar yukarin kuma ya bayyana sunayen babban jagoran 'yan hamayya arsenal yasnuk domin ya zama sabon prime minista sun bayyana sunansa ne a wani gangamin taron jama'a yau laraba a birnin cape ana kuma kyautata cewa majalisar dokokin kasar za ta yi muhawara da kada ƙuri'ar amincewa da shi gobe alhamis mr asini na samun goyon bayan yammacin turai kuma tsohon ministan harkokin wajen ukraine ne ya kuma rike matsayin ministan tattalin arzikin ƙasa yanzu babban aikin da ke gabansa dai shine kokarta hana tattalin arzikin ukraine faduwa ƙasa warwas fada shugaban amurka ta white house ta ba da sanarwar ba da cikakken goyon baya ga sabon prime minister na ukraine to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni na cewa hukumomin kasashen turai biyu sun rage yawan kayan agajin da suke baiwa gwamnatin kasar uganda saboda kafa sabuwar dokar dakile ayyukan 'yan luwaɗi da ta yi jami'ar hukumomin kasar denmark yau laraba ta fidda wata sanarwa da ke cewa za ta janye kusan dala miliyan 900 daga kudin tallafin da tun farko aka shirya bayarwa ga gwamnatin uganda yanzu za a tura su ga kungiyoyi masu zaman kansu tun farko dama hukumomin kasar norway sun ba da sanarwar rike kudin agajin da yawansu ya kai dala miliyan 8 da dubu da agajin farko da aka shirya baiwa kasar uganda ita kuma kasar sweden ta yi barazanar janyewa baki daya dukan kasashen uku yanzu sun hada karfi kenan da amurka da birtaniya wajen la'antar daftarin sabuwar doka da shugaba yoweri museveni ya sanya wa hannu litinin da ta gabata jami'an gwamnati a iraki kuma sun ba da rahoton da ke cewa hukumomin asibitocin kasar sun bayyana tsoron ganin yadda tashin bama-bamai ke yawaita a bagadaza da sauran muhimman biranen iraki. mutane akalla ashirin ne suka halaka sama da sittin da biyar kuma suka jikkata hare-hare mafi muni an kai su ne birnin kirkuk da ke arewacin iraki inda bama-baman mota biyu suka tashi ɗaya bayan ɗaya a gefen titi an kai harin ne da niyyar cin ɗungumin tawagar jami'an 'yan sandan da ke yi wa kwambar motoci da ke wa speto janar rakiya mutane tara ne suka halaka a birnin bagalaza kaɗai a tashen famabamai na mota wanda suka fi yin ta'azzara a unguwannin 'yan shi'a inda akalla mutane takwas suka rasa rayukansu a jiya kadai. Labaran duniya kenan kuka saurara. rahotanni daga jihar adamawa na nuni da cewa waɗansu hare-hare da aka kai jiya ƙauyuka uku da ke kan iyakar adamawan da borno sun yi sanadiyar kashe mutane goma sha uku wakilinmu ibrahim abdulaziz na da ci gaban rahoton cikin dare ne da 'yan bindigan suka kai wannan hari a kauyukan kirciga da shuwa da ma ƙauyen kubla kafin daga bisani kuma suka zace garin micika inda nan kuma suka kashe mutum biyu da kona ofishoshin 'yan sanda da bankuna da kuma shagunan da ke bakin hanya mazauna yankunan da aka kai hare-haren da sun ce 'yan bindigan sun fazo ne cikin tawagar motoci fiye da goma. Eh, motoci hilux nan wani ya irga ya kirkin ya ce goma sha hudu eh, a shuwa an kashe mutane goma a miki ga mutane biyu. Rundunar soji ta 23 da ke Yola ta tabbatar da wannan hari ko da ke kakakin rundunar Kaftin Jafar Nuhu ya ce kawai yanzu bai da adadin waɗanda aka kashe daga bangaren fararen hula da masoji. To sai dai kuma dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabar Michigan Honorable Adamu Kamale wanda ke nuna kaduwa dangane da wannan harin da aka yi ya ce akwai asarar rayuka da aka yi. To gaskiya dai muna bakin ciki kuma abin da ya faru muna addu'a muna kuma kira ga mutane muna musu ta'aziyya inda aka yi rashi kaya kuma da muka yi asaransa muna addu'a Allah ubangiji ya mayar mutanen mutane mu amma gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma wannan al'amari nan ya kamata federal government ta yi mataki a kai. to sai dai kuma da yake kwantar da hankulan al'umman jihar adama game da wannan hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa gwamnan jihar murtala yako ya ce lokaci yayi da 'yan najeriya za su fito su yi allah haka hakanan gwamnan jihar wanda tsohon jami'in soja ne ya ce wannan hare-haren da ake kaiwa akwai fa abin dubawa game da matakan da gwamnatin kasar ke cewa tana ɗauka. dama mutane gurub biyu ne kurum suke wuce cikin nan ba a tsaye da su ba president ne da vice president da gwamnoni da waɗansu kalilan mu kaɗai sa'adan kuma sojojin nigeria su ne suke wuce point nan ba tsaye da su ba cikin mu biyu wane ne ke ɗauko wannan abin daga port yana kawa sama a zo ana ba waɗansu suke samu suna suna suna kakkashe mutanen mu da shi to kuma yau a ce mana an ce ka za su zo kenan bai kai awa 24 ba aka ce sojoji su tashi daga inda suke kaji sa'an da aka bar waɗansu suka shiga wane ne ba da wannan doka akan cewa dokokin sojojin nan su tashi wane ne ba ta ina ne dokan ya fito akan su bar inda suke tsaye aka zo aka yi wannan kisan kai dole mu san wane ne ba da wannan doka ko shi yana cikin abin da ake cewa strategic commander na boko haram a cikin defense system a cikin defense samu akwai strategic commander na boko haram in ba haka ba wane ne zai ba unit doka akan cewa ku bar aikinku akwai ma lokacin da ake aka faɗa mana sun zo suna harbe-harbe ga sojoji kusa ba wanda ya rama harbi sai da suka kakkashe waɗansu a mutanen yobe wane ne yake wa soja kai ya rama harbi wannan hare-haren da yana zuwa ne yayin da jihohin borno yobe da kuma jihar adama ke cikin dokar ta ɓaci lamarin da masana haka tsaro ke ganin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya To, madalla to kamar yadda dai muka sanar muku yanzu haka ana nan ana gudanar da taro a kan wannan batun haɗewar Najeriya tsintsiya maɗaurinki ɗaya kuma muna ƙoƙarin samun wakilin mu kai tsaye muna fama da matsalar layi da zarar mun same shi za mu haɗa ku da ku domin ku ji bayanin abin da yake wakana yanzu dai bari mu kauce mu ba mai gefe ɗaya mu ba jimai Ali fili domin gabatar da shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jama'a like farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma yau insha Allahu ɗan majalisar wakilai Ali Yakubu mai nasara wakilin kwamitin babban birnin tarayya da harkokin bankuna da kuma ilimi na majalisar zai yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To kuma idan kuna biye da mu a makon jiya malam ya'u yakubu yobe ya yi wa honorable tambaya a kan siyasar yobe amma saboda kurewar lokaci honorable bai sami damar ya an sami wannan tambayar ba a saboda haka honorable zai fara ne da baiwa malam ya'u yakubu amsa game da tambayar da ya masa sai kuma da rage a maka kamar da rage a maka cewa mutane sun san titi a lokacin sai zaɓe saboda haka ba wai lalle PDP suka zaɓe mu mun tashi da sanata ga kama ɗaya kai zaɓe mu ne ci shi ya faɗi amma zaɓa ɗaya ne zai ci shi ne faɗi saboda haka ba wai zancen alaƙa ba ne ya banganci yaren karkara da aka daga ai ba ni kaɗai ba ne an yi zaɓen nan taɓa ɗumbin gida goma sha bakwai ne amma duk sun faɗi an yi zaɓen nan house a mutum na yanayi mutum shida ne ya je an yi zaɓen gwamnatocin nan guda uku babu wanda yake an yi zaɓen gwamna mutum ya tashi ya faɗi babu wanda yake saboda haka ba wai ba wai zancen ɓangaranci ko kuma zaɓen wani ɓangare ba a wayoyi aka rage aka aka zuwa ta yanka a wurin mutane shi abin da yake son mutane su gane ba wai ɓangaren ko mene ne in ba so sa ne ai da babu wanda zai sa su yi ɓangare a ɓangare kashi uku jare za ko ɓangaren zaɓe a ɓangaren zaɓe a ɓangaren zaɓe in ka da zaɓe ni da kafin ka da gaba sai da ka yi bambance yayi aka fitar kuma a shi wani ɓangaren har yanzu ya har gobe da abin magance shi ana nan da kawai da yan dudu da ta jiga cikin wani hali kamar yanzu ba a a zaɓe ne yanzu nan ba har yanzu ɓangaren ne sun ko an yi da gargadon ta amma da har yanzu da ta da ta yi ke addu'a mutum ne a da ta samu na ɗinki kafin biyu da safiya inda haka ba za mu inda za mu tafi na ta faɗa cewa yin ya kamata a haɗu a zauna a gani da ma can muna tare mun iya kada yawan kuɗi zare yanzu da muka zo kan a wajaje wannan ya ja kuna jibi wannan ya ja kawai gaskiya gaskiya a kuma da ɗa mai da. to mutum na gaba bismillah. sunana hidu sanda. to. sunana hidu sanda. da gadina duka kura ina son tambaye senator mai maganar hanyar jirgin afirka maganar hanyar jirgi daga wadda ake a abuja to ka kashin kasa ne ko kuma ainihin irin na da nan da muka saba gani to ka gama tambaya a ban gama ba ne to kaje ne ji cewa kwangilan ta shafi daga abuja zuwa mina yi shi ya fara nan to ka gama tambayoyin naka eh na gama hajiya to ana rabin wace ansa za ka ba shi to mutum an yi da dubu da ta tsaka gani dubu ne an yi dubu da yi kan amma ina zan yi ce da tafi na zamani da ga irin wanda ya sani na gaba shi ne abin da zan gani to batun kuma hanyar da ake abuja zuwa minafa wannan aiki ne na na lalin kuma gara shafi na abuja ne to mustapha yanzu sai ka yi tambayar ka ko wani rabin suna na mustapha masu jatari wato tambaya na ni akan ilimi ne a yanzu haka magana nan da ake malaman makarantun kwalejojin kimiyya da fasaha na kasa suna yajin aiki wannan ya sa ga yaran mu zaune suna ta gararan ba cikin gari mu suke yi da allah mu shawo kan gwamnatin tarayya saboda a biya musu bukata don su koma aiki ne tambaya na. to wannan rabin ka ji tambayar sako? ko. da batun wannan sanin kansa ne an ta fama lokacin da su malaman jami'a su fita ya aikin aiki matsayin kusan zaka biyar zuwa shida ba wanda gari nura da kafiriya akan an an ɗaura to amma allah fi ikon ba aka samu aka sami da ta ya aka koma yanzu kuma akwai malamai na yara na kwalibin miliyan da fasaha suna bin jiga su kuma suna a mai bakin da kwai a gani abubuwan nan haƙƙi ne ya kamata mu duba kowa ya duba sa ya gani wani abin ana zubar da shi saboda a yi kai a taimaka a ƙasa a ci gaba amma da ke za a bi haƙƙin nan wannan da ina babu wanda zai ya san wata yanayin kasar da take dole mu dinga shigawa muna kullawa matsalolin na suna nan da yawa su ne malamin ya kamata su zuba tausayin al'umma yadda suke da hakkin nan suke ganin za su koyar da ya'yan talakawa su ma akwai hakkin yadda da suke suna za su bukata ne yau haka ce kiwon lafiya ne ma'aikatan daktoci ne sauran za su daji aiki su ma malaman ba za su ji daɗi ba haka ne za ka dinga dubawa sai a ga an zauna lafiya har tsawon yana da hakki a tare da ɗan wani abu ba a yi a yi lokaci ne ba a yi zai ba mu dama kusan na gaya amma ya ka ce za a biyu da yadda sai an biya hakki wani yadda ba wanda ya dafa saboda haka yana da cewa ga malamai ba wai an ce wannan abin da ake biyan su ya yi biya wa da su ba ko kuma yi su su an yi da an yi an yi da da ba ya kowa bukatun sa sai an yi amma ya kamata a zubar da ya sa'o'i a maka a cikin da kasan nan gaba sai ya kuma taimake to a saboda haka abinda majalisa take yi kenan akan cewa su masu yajin aikin su su hakura ana da yin rashi a gani cewa ɗan bukatun su wanda ya kamata a hatsarfe su wanda ya kamata a biya an biya su sannan kuma akwai wanda su wanda ba yi yanzu ne za a yi su ya kamata su yi masu bada lokaci har lokacin da abubuwa za su inganta sannan kuma su ma a tsaya gani yadda za a yi su yi masu to ana rabin shi ma wakilin a wakilin ma abuja yana da tambaya kuma ita ce tambayar mu ta ƙarshe. honorable ali yakubu fataskun barka da shigowa wannan fili na sai goya tsage tsage sunana nasiru adamu alhikaya ina so na yi ma tambaya ne kasancewar ka an majalisa daga inuwar jam'iyyar pdp a yobe ga tilo anya kana ganin za ka ci gaba da kasancewa pdp a yobe har zuwa zaben 2015 ba tare da ka sauya shiƙa kamar sauran 'yan uwanka waɗanda tuni yanzu sun ruga sun zama 'yan jam'iyyar apc ba abu na biyu jihar yobe na daga cikin jihohi da suke fama da dokar ta ɓaci wanda ya sa har kwanaki ma hukumar zaɓe ta nuna fargabar yiwuwar yin zaben 2015 matukar ba a samu zaman lafiya ba me ra'ayinka ne kan wannan shawari da hukumar zaɓe ta bayar shin kana ga zaɓen zai iya yiwa a 2015 ko ko a'a assalamu alaikum yawwa a kamar yadda mai tambaya ya tambaya pdp ita ce jami'a kuma ina alfahari da shi kuma mutanen sun ce ne na wasu alfahari ya tashi zaɓe ya kaɗai ne ya ce zaɓe a pdp ba wani abu ne illa abubuwa da muke mutane mutane da suke da su ne cewa mun ne za mu kare musu hakokin su shi jam'iyya yana zama kamar tsamin su yana da tsamin da ke nema amma ba wai kyawun jam'iyya ko jam'iyya zai iya kada dan takara an takara mai kyau wani bai sami jam'iyya ba ko ne karnuka in za ka rufin takara mai kyau za ka fadi an takara ko ba ni jam'iyya mai kyau zai ci zaɓe saboda haka ba wai a jam'iyya ba ko kuma ba a jam'iyya ba ne a mutum da yake kan aiki idan da mun tashi kamar da muka kan zaɓe mutane da yawa muka yi zaɓe muka tashi zaɓe amma Allah ya bani a dan kai za mutane suna da irin cewa lalle za mu kare musu a ƙarshen su ne za a yi musu aiki yadda ya kamata alhamdulillah lokacin da kashi tashi sun sojoji sun zaɓe ni sun sojoji sun zaɓe ni da kuma har yanzu muna farin cewa mun ne ban za su kunya ba sun yi ayyuka wanda suka ya fi zama kuma muna kai insha Allah shi da za ka zance in ce da jam'iyya bai tashi ba kuma nan a cikin jam'iyya na na CDC sun na tare da masu zama ya tambaya na biyu inda shi na so yake yi akan akan yawa batun cewa kwa eh, jihar yana na cikin jihohin da aka kafa dokar ta bace kwanaki hukumar zaɓe har tana bayyana fargabar cewa ba za a yi zaɓe a shekara ta 2015 a can idan ba a samu zaman lafiya a can ba shine yace kai me ra'ayinka kan wannan. Wannan sai da lafiya, zaman lafiya shi ne shi kamar da shi shugaban hukumar zaɓe ya faɗa yana faɗa cewa ba wai ya tuba za a zaɓe ba in har lokacin zaɓe ne a samu zaman lafiya ba yana zai cewa yin zaɓe zai wahala wannan lokaci to alhamdulillah na shi yadda abubuwa suke yanzu tun da yanzu ga an samu zaman lafiya kuma ka kan da shi Allah ya fara kuma kuma kuma kuma kuma kuma ana gani kusan watanni kusan kuɗi ko biyar ba ko har yanzu ne ga al'ajiba jin cewa lallai za mu yi abin da mukan za su da hankalin kai domin Allah ya za a yi shi da ma ba ya ce ba shi ma ana kira mutane ne su in har ya fi kan da su ba da ya fi zaɓe zai zai da wahala a wada wai ya fi yanyan da za a zaɓe ba to za ka zaɓi nan kuma abubuwa sun da kai cikin da sun da sun tun da yanzu ga shi an gaba an yi zaɓen lokacin gani ne an gaba lafiya in sha Allah yana ganin za mu wani abu mutane zai rai da su kuntar da hankalin in sha Allah zai ai zaɓe ko ba dai za zama lafiya gaba ƙarshen shirin kenan a yau to amma a makon gobe idan allah ya kai mu yan najeriya ya fara yadda cewa ne kun nuna yatsa da ake da juna da kuma zaman zargi zaman tarkas yana da kyau a samar da zauren da za a dinga tattaunawa a tsakanin juna domin a fahimci juna Dr. Akilu Indabawa, sakataren kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa domin tattara bayanai da ba shi shawara a kan taron ƙasa kenan. A makon gobe, filin sai bango ya tsage ya gayyato shi domin ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku tare da fatar za a ci gaba da sauraron sashen hausa na muryar amurka jimai alice ke muku fatar alheri daga nan birnin washington dc To a gaida Jummai Ali to bari mu koma birnin tarayya Abuja inda aka kaddamar da bukin cika shekaru 100 da haɗewar yankunan ƙasa a matsayin ƙasa ɗaya. An kaddamar da shirye-shiryen ne tare da gudanar da wani gagarumin taro da ya haɗa kan shugabannin ƙasashe 28 da taken kare lafiyar al'umma da zaman lafiya da kuma tsaron ƙasa ƙarni na 21. Wakilinmu Nasiru Adamu Ehlika ya halarci taron ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Najeriya ta kasance da mu a yayin da muke matukar bukatar taimako. Najeriya ita ce zuciyar Afirka don duwa cikin mutum hudu na Afirka ta yamma ɗaya ɗan Najeriya ne, in ji shugaban Saliyo Anes Koroma. Wanda yake jawabi a ci gaba da tarukan tuna haɗewar kudanci da arewacin Najeriya tun alif da ɗari tara da goma sha hudu. and uh, to it, to Ƙasashe da dama ne masu amfani da Ingilishi da Faransanci cikin Afirka suka halarci taron tare da ƙasashen Turai har ma da ƙasar Isra'ila. Shugaban Saliyu ya ce da zarar Najeriya ta samu targaɗe, to fa sauran ƙasashen Afirka karewa za su yi. Saliyu dai na daga cikin ƙasashen Afirka da suka haɗa da Liberia, Sudan da Mali da Najeriya ta kawo musu ɗauki don dawo da zaman lafiya. Shugaban Saliyon bai manta da yi wa Najeriya jaje ba don rasa rayuka da aka yi a yadin buni kwanan nan. hakanan wakilin shugaba barack obama a wajen taron wato thomas shannon ya jajinta wa najeriya shi ma don matsalar ta'addanci da ke addabar kasar inda shannon ya ce kawance tsakanin najeriya da amurka zai ci gaba da yaukaka don dawo da zaman lafiya a dukkanin sassan afirka da ma daukacin duniya Gabanin gudanar da wannan taron da ya yi shugaba Jonathan a jawabin da ya gabatar wa 'yan ƙasa ya yi alkawarin karfafa demokaradiyya 'yancin 'yan adam da tsaro. Taron da zai ci gaba da gudana da yin bukukuwa a sassa daban-daban na kasar. A gab da fara taron kasa wanda zai karfafa haɗin kan Najeriya, hakanan a jajiberin babban zaben kasar a Fabrairun baɗi. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To mun gode Malam Nasir. To, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Masu sauraro na albishirin ku zo ga sirrin. Kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Kanjamau cuta muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Kanjamau Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. Ciwon da ke kisa babu maga Haka yake yanzu kuma sai ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel. Yau Najeriya ta cika shekaru ɗari da haɗewa kudanci da arewacin Najeriya wanda wannan babban alheri ne ganin har yanzu muna zaune a matsayin ƙasa ɗaya. amma abin takaici da ban tsoro a halin yanzu shine yadda 'yan siyasa suke amfani da wannan dama wajen nuna bangaranci da fifiko ga yankin da suka fito wanda hakan ba karamar illa ba ce ga tafiyar najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya daga ƙarshe nake fatan allah ka ba mu haɗin kai da zaman lafiya a ƙasarmu najeriya da ma sauran duniya daga shade sa'idu daura gwamnatin najeriya ke bikin cika shekaru 100 da haɗewa bangaren arewa da kudancin ƙasar kaico yau ne ranar da gwamnatin najeriya take bikin cika shekaru 100 da haɗewar kudanci da arewacin ƙasar sai dai kash gwanda jiya da yau don ganin yadda har yanzu ba a samu fahimtar juna tsakanin kudanci da arewacin ƙasar ba sakamakon rashin shugabanni masu gaskiya da riƙon amana a ƙasar daga ƙarshe nike roƙon allah ya bamu shugabanni masu adalci da riƙon amana daga adamu a adamu gashuwa jihar yobe nigeria voa uh, ah, don allah ku gaya wa shugaba goodluck jonathan cewa tsaro mai inganci ne 'yan najeriya suke bukata a yanzu daga safiyanu gumel zangon daura allah ya kawo mana ƙarshen kisa da wasu 'yan bindiga ke yi wa al'umma waɗanda ba su ji ba su gani ba arewa maso gabashin najeriya daga umaru forever gashuwa ra'ayoyinku kenan kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugabannin gwamnatin ruko a ƙasar ukraine sun bayyana sunayen babban jagoran 'yan hamayya asini yasrak ya zama sabon Prime minista sun bayyana sunansa ne a wani gangamin taron jama'a yau laraba a birnin cape ana kuma kyautata cewar majalisar dokokin kasar za ta yi muhawara ta kuma kada kuri'ar amincewa da shi a gobe alhamis mr asinas dai yana samun goyon bayan yammacin turai kuma tsohon ministan harkokin wajen ukraine ne ya kuma rike matsayin ministan tattalin arzikin ƙasa yanzu babban aikin da ke gabansa shine ya kokarta hana tattalin arzikin ƙasar ukraine faduwa ƙasa warwas fadar shugaban amurka ta white house dai ta ba da sanarwar ba da cikakken goyon baya ga sabon prime minister na ukraine sararin samaniya hukumar bincike ta sararin samaniyar amurka ta ba da sanarwar gano wasu sabbin taurarin duniya wata da suka sha bambam da duniyar da muke ciki wasu watanni kuma suna cewa shugabannin gwamnatin riko a ukraine sun sake bayyana sunan babban jagoran 'yan hamayya domin ya zama sabon firaminista jami'an gwamnati a iraki kuma sun ba da rahoton cewa hukumomin asibitocin kasar sun bayyana tsoron ganin yadda tashin bama bama ke yawaita a bagadaza da sauran muhimman biranen kasar iraki To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da dare idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu shirye-shirye. inda yau za mu so mu ji ra'ayoyinku kan mahimmancin bikin cika shekaru 100 da haɗewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya. A ganin ku ta yaya wannan zai shafi ci gaban Najeriya da kuma kasancewa ta tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Kabiru Fage da ya taya ne gabatar da shirin da kuma Malama Juli da ta shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau Alhaji Suleiman Alheri ke muku fata alheri. thank you